واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك ألك أورتان cewa insha Allah za mu ware rana na musamman mu zo mu fassara waɗannan ayoyi da suke kusa da ƙarshen suratul ƙasas wadda suke magana a kan ƙaruna da dukiyar ƙaruna da kuma sunnar Allah wacce take tabbatacciya ba ta canzawa akan duk wadda Allah ya bashi dukiya kuma ya ce zai yi fada da addini da kuma bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana akan mafi alkhairin dukiya ita ce dukiyar da aka yi addini da ita e. mafi alkhairin dukiya ita ce dukiyar da aka yi addini da ita mafi riba a cikin dukiya dukiyar da tafi kowace dukiya riba ita ce dukiyar da aka taimaki addinin Allah da ita babu wani abu da Allah zai bawa mutum na rayuwar duniya face mafi alkairin amfanuwar abinda Allah ya bashi shine yayi addini da wannan abu A nan cikin suratul kasas, Allah yake cewa wa ma uti tun min shai in? A'a, ku bi laha min shayi kwanu da zuciye. Wa ma uti tun min in? Ka mata tun duniya waje na tuha. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين الله يتي وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا Allah ya ce duk abin da muka baku wannan abin ko menene in ji Allah famata'ul hayatid duniya Allah ya ce jin daɗi ne taƙaitaccen jin daɗi li'anna duniya mu'annathul adana Taƙaitaccen abu wadda taƙaituwarsa ya kai makura wajen taƙaituwa to shine ake ce mishi ad-duniya Allah ya ce wa ma'utitun min shay'in Allah ya duk abin da aka baku ko menene wannan abin wa ma'utitun min shay'in Allah ya ce duk abin da aka baku ko menene wannan abin shagunan kasuwancin ku ne wa ma'utitun min shay'in Allah ya ce duk abin da aka baku ko menene wannan abin ofisoshin da kuke aiki a ciki ne wa ma'utitun min shay'in Allah ya ce duk abin da aka baku jari ne da kuke kasuwanci Allah ce fa hayatid duniya wani jin daɗi ne takaitacce a cikin rayuwarku Wama ma inda Allahi khairun wa abaka amma abinda Allah ya yi tanadi gare ku Allah ya ce shi ne mafi alkhairi ne mafi wanzuwa a falata Allah ce ba za ku yi lissafi ku hankalta ba Allah ce ba za ku gane bambanci tsakanin abin da zai dawwama da abin da zai kare a kankanin lokaci ba wa ma inda Allahi khairun wa abaka lillazina amanu wa ma inda Allahi khairun wa abaka afala taqilun Allah ce abin da ke ga Allah abin da Allah ya muku tanadi Allah ce shine mafi alkhairi shi ne mafi wanzuwa Allah ce ba za ku hankalci haka ba cewa duk abin da aka baka na rabautuwa a ranar alkiyama bayi karewa amma duk abin da aka baka na rabautuwa a nan rayuwar duniya takaitaccen rabautuwa ne Allah ce ba ku hankalta ba sai Allah ya ce awa man wa'adanahu wa'adan hasra Allah ya ce yanzu wadda muka mishi alkawari alkawari mai kyau muka ce idan ya tsaya ya yi addini zai yi rayuwa a cikin gidan aljanna afaman wa'adanahu wa'adan hasanan Allah ya ce yanzu wadda muka mishi kyakkyawan alkawari muka ce idan ya cika Allah ce zai yi rayuwa a cikin gidan aljanna kamar mata'anahu mata alhayatid duniya Allah ce ya zan daya da wadda shi jin daɗin muka jiyar da shi daɗin a duniya asaman wa adanahu wa'adan hasanan fa huwa laqihi Allah ya ce yanzu wadda muka mishi alkawari alkawari mai kyau alkawarin shine zai shiga gidan aljanna zai yi rayuwa a aljanna zai zauna da 'yan matan hurin in Allah ya ce fa huwa kuma zai sadu da alkawarin da muka mishi kaman anahu mata alhayati duniya Allah ya ce zai yi ɗaya. da wadda shi jin daɗinsa muka jiyar da shi daɗin a rayuwar duniya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin sannan a ranar alkiyama yana daga cikin wadda za a halarto da su bakin wuta Allah ya ce daidai suke jin daɗin su ɗaya ne to ai da Allah ya ce afaman wa'adanahu wa'adan hasanan alkawari ne aka ce in ka yi wani abu akwai sakamako da za a baka to wannan kuma jin daɗin san a duniya aka ba shi. to wannan alkawarin shine ka sadaukar da kanka ka sadaukar da dukiyarka domin addininka Allah ce za mu cika maka wancan alkawari da muka yi maka Allah ce duk abin da muka baku a rayuwar duniya Allah ce takaitaccen jin daɗi ne ba jin daɗi ne mai ɗorewa ba in ji Allah duk abin da muka baku Allah ce takaitaccen jin daɗi ne ba jin daɗi ne mai ɗorewa ba in ji Allah yan uwa shi alkur'ani Allah ya saukar mana da shi ne don a shiryar da mu dukkan kisoshi da ake bamu yanzu za mu karanta ƙisan ƙaruna. dukkan kisoshi da ake bamu a cikin alkur'ani allah yana bamu waɗannan kisoshi ne yana bamu waɗannan labaran ne domin mu ɗauki wa'azi a cikinsu ba don mu dinga jin su kamar yadda muke jin labarai irin wadda suke fitowa daga wajenmu ba jama'a mun fahimta duk abin da kaga an baka kissa a ƙur'ani wannan kissan manufarsa shine a ankarar da kai wani abu da zai amfane ka ko a ankarar da kai wani abu da zai zama cutuwa gare ka amma ba za a baka labari a cikin alkur'ani kamar yadda za a baka labarin magana jari ne ba Allah bayan ya ba da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labarin annabi Yusuf alaihi salatu wasallam ayan da ya rufe suran da ita Allah ce laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء الله أكبر ورحمة لقومه يؤمنون الله يتي laƙadi kana fi ƙasasihim ibratun li'ulil albab Allah ce cikin ƙisoshi da muke ƙisanta muku na al'ummomin da suka shuɗe a cikin alƙur'ani Allah ce ibratun li'ulil albab Allah ce wa'azi ne abin kula ne abin ankara ne Allah ce ga waɗanda suke da hankula in ji Allah Allah ya samu a cikinsu ma kana hadithan yuftara Allah ya ce ba labari ne da aka ƙirƙira ba irin yadda aka ƙirƙiri ruwan bagaja ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi a'a littafi ne Allah yace da yake gaskata dukkan littattafan da suka zo kafin sa wa tafsila kulli shay'in bayani ne daki daki akan komi da komi wa hudan Allah yace shari'a ne wa rahmatan Allah yace kuma jin kai ne liqaumin yu'minun ga mutanen da suka yi imani da Allah kun ga shi alkur'ani duk kisar da kaji Allah ya baka ya baka ne domin ka ɗauki wa'azi a cikinta Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagoranci Allah ya sa karatun da muke yi ya amfani mu Allah ya sa karatun da muke yi amfani mu Allah ya sa mu gama lafiya to sai Allah ya ce daga inna qaruna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح الله أكبر إن الله لا يحب الفرحين الله يتي إن قارون كان من قوم موسى الله يتي كنت قارون الله يتي ينادك تكين jama'ar annabi musa kana bin musa ay min jama'atihi wa ashiratihi abdullahi dan abbas ce karuna dan babban annabi musa ne alaihi salatu da mahaifinsa da mahaifin annabi musa alaihi salatu wasalam wane da gani yan uwa muna fahimta allah ya ce inna karuna kana min ƙaumi musa lalle karuna yana daga cikin jama'ar annabi musa alaihi salatu wasalam fa baga alaihim ai takabbara wata jabbara alaihim allah ce sai ya fara taka su sai ya fara walakanta annabi musa sai ya fara cin mutuncin annabi musa sai ya fara walakanta waɗanda suke tare da annabi musa sai ya fara cin mutuncin mu'minai waɗanda suke tare da annabi musa kamar wani ne ya ce allah to don me yasa ƙaru ne yake haka allah ya ce wa atainahu minal kunuzi mun bashi taskokin dukiya ne in ji allah allah ya ce kuɗi ya samu wa atainahu minal kunuz Allah ya ce mun bashi kanzozi ne taskoki na dukiya Alkunus jam'i ne na alkanzu no. alkanzu shine dukiyar da aka taskance ta ba a taimakon addini ba a taimakon bayin Allah ana shagalin duniya ne da kuma sabon Allah to ana ce mata alkanz duk yawan dukiya idan ana aikin addini da ita ana taimakon al'umma abdullahi dan umar ce ba a ce mata alkanzu Allah ya yi alkawarin duk wanda ya ajiye alkanzu Allah zai walakanta shi sanadiyar wannan dukiyar a ranar alkiyama a duniya kuma ya yi asarar dukiyar jama'a mun fahimta shi yasa Allah kira dukiyar karuna alkunuz kanzozi duk wanda ya tara irin wannan dukiya ba dukiya ce da za a taimaki addini ba ba dukiya ce da za a taimaki bayin Allah ba wannan dukiyan sunanta asara a duniya kuma za ta zama nadama a ranar alkiyama yan uwa muna fahimta ai shine Allah yake cewa a suratul tauba wallazina yaknizuna dhahaba wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa zuhuruhum jibahuhum junubuhum فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا هذا ما كنزتم الله أكبر أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الله يتي والذين yaknizuna zahaba wal fidda Allah ya ce waɗanda suke taskance zinare da azurfa ma'ana waɗanda suke taskance dukiyarsu domin bukatarsu da 'ya'yansu wala yunfiquna hafi sabilillah Allah ya ce ba su infakinta domin ciyar da addinin Allah gaba babashirhum bi azabin alim Allah ya ce ka musu albishir da wata azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama yawma yuhuma alaiha fi nari jahannam Allah ya ce a ranar alkiyama za a gasa wannan dukiyan a narkar da ita ta zama lalas fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum Allah ce sai a dinga musu lalas a fiskokinsu a kan goshinsu da sasannin jikinsu da bayansu Allah sai ce musu haza ma kanastum li wannan ita ce dukiyar da kuka taskance ta don bukatunku da 'ya'yanku fazuku ma kuntum taknizun ku ɗanɗani sakamakon abin da kuka taskance a rayuwar duniya duk dukiyar da ba a taimaka ma addini duk dukiyar da ba a taimakon bayin Allah da ita to za ta zama hasara wa mai dukiyar a nan rayuwar duniya kuma za ta zama nadama a ranar alkiyama to shi dukiyar karuna kan ce jama'a mun fahimta Allah ya ce wa atainahu min alkunuzi mun ba ma karuna taskoki kanzi kanzi ma inna mafatihahu Allah ya ce wadda mabuɗin waɗannan taskokin dukiyar karuna latanu'u bil usbati Allah ya ce yakan yi nauyi yakan yi wahalan ɗauka wa gayyar jama'a al usbatu waɗansu malamai suka ce daga mutum goma zuwa sha biyar al'usbatu waɗansu suka ce daga sha biyar zuwa ashirin da biyar al'usbatu waɗansu suka ce daga talatin zuwa arba'in katada ya ce al'usbatu jama'a saba'in latanu'u bilusbati usbati Allah ya Allah ce inda za a samu gayyar jama'a wadda suka tashi daga mutum goma zuwa mutum saba'in wannan mabuɗan taskokin Allah ce za su musu wahalan ɗauka in ji Allah ba kuɗin ba mabuɗan taskokin Allah ce za su musu wahalan ɗauka in ji Allah kuma ya ce ululkuwa ma'abuta ƙarfi ba tsoffi ba ba yara ba zaratan matasa a samu kamar mutum arba'in Allah ce ɗiban mabuɗan taskokin ƙaruna Allah ce zai ba su wahalan kwashewa zai ba su wahalan ɗauka jama'a muna ji abu na farko Karuna yana daga cikin mutanen annabi musa kasan annabi musa ya ga waɗannan abubuwa da yawa shi yasa wallahi ko cutar da manzan Allah aka yi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce lahu musa yakan ce Allah ya ji kan annabi musa babu wani annabi da ya yi gwagwarmaya da annabi musa yi matsiyata daban-daban masu fada da addini daban-daban kai mu annabi Musa alaihi salatu wasalam shine mutumin da munafukai suka balle daga jikinsa kuma suka je suka yi karfin da za su yi mukawama da shi amma Allah bai basu ba yana daga cikin mutanensa ai kun ji ma dan uwansa ne dukiya yayi sai ya balle sai ya koma yake cutar da shi ai wancan mutumi da muka taba karanta labarinsa a cikin suratul a'raf da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ce sunan shi bal'am shi wannan bal'am din shi ma yana daga cikin mutanen annabi musa ne shi kuma malami ne allah ya ce watlu alaihim نبأ الذي آتيناه آياتنا نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا Allah القصص لعلهم يتفكرون الله يتي ده منزان الله صلى الله عليه وسلم watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah ya ce karanta musu labarin mutumin nan da muka bashi ayoyinmu karatu Allah ya ce mun bashi karatu ai kun ga karuna ma Allah ya ce wa atainahu min alkunuzi shi ma ya ce mun bashi kudi to haka wancan malamin shi ma Allah ya ce mun bashi karatu aka ce yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa haddar a taurar annabi musa atainahu ayatina fansalaka minha Allah ya ce sai ya tuɓu daga cikin ayoyin fa'atba'ahu shaitanu ai fa'adrakahu shaitanu Allah ce sai shi ɗan ya cin mishi fa kana min algawin sai zan cikin halakaku walau ina Allah ya ce da mun so larafa'anahu biha da mun ɗaukake shi da wannan ilimi da muka bashi walakinnahu da ilal ardi ai mala warakana ila duniya Allah ce sai dai muka gane wannan malamin duniya ce damuwarsa wata ba a hawahu Allah ya ce sai ya zama son zuciya yake bi fa mathaluhu ka mathalil kal Allah ce sai ya zama kamar kare a cikin al'umma malami idan ya lalace yadda ka san kare haka yake in tamil alaihi yalhaf idan kai kansa da gudu sai ya fita da gudu yana lallagi yana zar harshe auta turku yalhas Allah ce in ka bar shi shi kadai a inuwa in ka samu kare za ka same shi yana ta nishi to malamin in ya lalace haka yake nishi idan aka cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce rahimallahu Musa faqad udhiya bi akthara min min haza fa sabara an cutar da shi sama da cutar da ni da aka yi kuma yayi hakuri eh shine Allah yake roƙon mu yace ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa alladhina amanu la eh. takunu كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا الله يتي يا قوة أن سكي إلا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الله يتي كركو زم إرم وأن سكي شوتر النبي موسى كركو تسا من زم الله أقب إرن يدى متأنا النبي موسى سكي تسا النبي موسى أقب سنة شوتر دش إيه النبي موسى يا شوتو تو إذا aka شوتر da annabi sai ya ce Allah ya ji kan annabi Musa ya shanye abin da ya fina wannan annabi sai ya ce nima dan ya haƙuri jama'a mun fahimta Allah ya ce mun ba makaruna kanzozi mun ba ƙaruna taskoki wadda mabuɗan waɗannan taskokin Allah ya ce yakan yi wahalan ɗauka yakan yi nauyi wa jama'a gayya guda ulil kuwa kuma ma'abuta ƙarfi it qala lahu qaumuhu la tafra yayin da mutanen shi mutanen kirki daga cikin wannan tawagan suka je suna mishi nasiha la tafra suka ce mishi yi alfahari yi fariya inna Allah la yuhibbul farihin Allah bai son masu alfahari Allah bai son masu fariya jama'a mun fahimta waɗansu tawaga ne daga cikin mutanen kirki da suke tare da annabi musa alaihi salatu wasalam ganin ya kamata su sauke wajibin da yake kansu na makaruna karuna nasiha akan hanyar da ya dauka jama'a mun fahimta If kana lahu qaumuhu la tafra suka ce kar kai alfari kar kai kama karya kar ka dauki dukiyar nan dama ce Allah ya baka ka walakanta bayin Allah ka cutar da bayin Allah ka cutar da addinin Allah me dalili inna allaha la yuhibbul farihin Allah bayi son masu alfahari a rayuwa kun ji nasiya da suka mishi sai suka ci gaba da ce mishi wa batawi fi ma ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil inna allaha la yuhibbul mufsidin suka ci gaba da cewa karuna wa bitaki fi ma ataka allahu daral akira ka nema da wannan abin da Allah ya baka na duniya na arziki ka nemi gidan lahira kun ji abin da su ga mishi wa bitaki fi ma ataka allahu addaral akira da abin da Allah ya baka na duniya ka nemi gidan lahiran ka da shi jama'a mun fahimta babu wani abu da Allah ya ba wa mutum dama na ya nemi aljanna ya dace da rahamar Allah kamar dukiya da Allah ke ba mutane abdullahi dan abbas ya ce idan Allah ya ba wa mutum dukiya kamar ya ba shi mabudin aljanna ne ba mun karanta wannan hadisi da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam talakawansu suka kai kukansu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah zahaba ahalud dusuri bil ujur suka ce masu mu masu dukiya a cikinmu sun tafi da lada mu sun bar mu talakawa yusalluna kama nusalli wai sumuna kama nasum suna sallah yadda muke yi suna azumi yadda muke yi amma su suna sadaka da rarar dukiya da Allah ya basu mu kuma ba mu da dukiyar da ramu yi sadaka annabi sai ya ce to ku za in gaya muku abinda in kun riƙe za ku cin musu da ku kamo su annabi ya ce kowane tahmidi sadaka ce kowace tasbihi sadaka ne kowane takbiri sadaka ne kowace tahalili sadaka ne annabi ya lissafa musu dangin ayyukan da duka idan an yi allah na ba da ladan sadaka ɗauke abu akan hanya wadda zai cutar sadaka ne annabi ya ce mutum ya sadu da iyalinsa sadaka ne duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa musu lokacin da suka koma gida suna kokari su fara ɗabbaka waɗannan ababa da aka karantar da su ashe an zagaya an je an gaya wa masu kuɗi ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da talaka wannan wanda za su kamo su kafin gari ya waye masu kuɗin nan duk sun kama waɗannan ayyuka dan kwalabe da ƙarafa da suke kan hanya duk masu kuɗin sun bi sun tsini suna tashi da safe kawai su ga ai masu kuɗi duk har su riga sun fara wannan abu sai suka sake komawa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi ya manzan Allah ai masu kuɗin nan abinda ka koya mana nan su ma sun je sun kama yi yanzu yaya za mu yi annabi ya ce ku yi hakuri. zalika fadlullahi yu'tihi man yasha Allah kawai ya kaddara sun sha gaban ku sun sha gaban ku idan Allah ya ba mutum kuɗi kai ustaz ya sha gabanka ka inda zai yi addini inda zai yi addini ya sha gabanka to waɗannan bayin Allah waɗanda suka yi imani da Allah suke tare da annabi Musa alaihi salatu wasalam sai suka je suna ma ƙaruna nasiha abu na farko suka ce mishi la tafra kar ka yi alfahari da wannan dukiya da Allah ya baka inna Allah la yuhibbul farihin Allah bai son masu alfahari a rayuwarsu yan uwa kun ji sai ya sake ce mishi sai sai suka sake ce mishi wa bitaki fi ma ataka Allahu daral akhirah sannan ka nemi gidan lahira da wannan dukiya da Allah ya baka wala tansa nasibaka minad duniya kuma kar ka manta kasonka da rabonka na rayuwar duniya abinda Allah ya halatta maka na abinci abinda Allah ya halatta maka na sutura abinda Allah ya halatta maka na rayuwa kar ka yi watsi da shi ka yi amfani da duk abinda Allah ya halatta maka amma dai ka yi kokari wannan dukiyanka nemi makomarka da ita jama'a mun ji yadda ake ba da labarin dukiya wa'annan shawarwari ƙaru ne yaki ƙarshe ta ɓaci mishi a ƙarshen al'amari wabtagi fi ma ataka Allahu daral akira da wannan abin da Allah ya baka na dukiya ka nemi gidan lahira Walatansa tansa nasibaka minad duniya kar ka mance da kasonka na rayuwar duniya Abin da Allah ya halatta maka to ka yi amfani da shi wa ahasin kama a Hassanallahu ilaika kuma ka kyautata ma bayin Allah yadda Allah ya kyautata maka yan uwa muna ji mun karanta aya alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah to idan ka tara dukiya ko ba ta hanyar haramun bane amma dukiyar in ba a aiki ma musulunci da shi za ta ɓaci dukiyar idan aka yi alfahari da ita za ta ɓaci maka dukiyar idan ba a taimakon bayin Allah da ita za ta ɓaci ma dukiyar in an yi fada da addini da ita za ta yi mugun ɓaci maka wa ahasin kama a ilaika ka kyautata wa bayin Allah kama bayin Allah ihsani kamar yadda kai Allah ya kyautata maka jama'a mun fahimta wala tabgil fasada fil ardi kar kuma ka nemi aiwatar da barna a bayan ƙasa kar ka nemi aiwatar da barna a bayan ƙasa duk dukiyar da Allah ya baka wannan dukiyar, idan ka ce za ka saɓi Allah da ita za ta ɓaci maka idan ka ce za ka saɓi Allah da ita za ta ɓaci maka jama'a mun fahimta idan Allah ya maka ni'ima ta mota ka ɗauki alkawari ma Allah waka ko na minti ɗaya ba a ji a motar ka ba cika ahadi ne ma Allah kar ka yadda Allah ya baka mota ka sayi kasusuwa na waka ka sa a motar ba ka yi tukwici mai kyau wa Allah ba wa fi ma a Allahu daral al'akira ka nema da abin da Allah ya baka na dukiya gidan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika kuma ka kyautata wa bayin Allah kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabgil fasada fil ardi kar ka yadda ka nemi aiwatar da fasadi a bayan kasa. yan uwa mun fahimta ka san wani idan Allah ya bashi dukiya sinima sinima yake yi wani idan Allah ya bashi dukiya hotel hotel yake yi ba tare da kiyaye za a yi zina da 'ya'ya ko matan mutane a ciki ba wani idan Allah ya bashi dukiya tim ɗin ƙwallo yake kafawa ya ɗauki ɗawainiyar 'ya'yan mutane wallahi tallahi babu dukiyar da za a mata wannan kasassaɓan ba ta karye ba shi kuma mai dukiyar bai walakanta a duniya ba wallahi babu ita wallahi babu wannan dukiyar mutum ne Allah zai ba shi dukiya a cikin garin ya ware yara masu ƙoƙari guda goma sha biyu ya ɗauki nauyinsu su je su karanta medicine ko su karanta abin da zai amfani al'umma sai ya kafa tim ɗin ƙwallo yana ɗaukan ɗawainiyarsu ana yin haka ko ba duk wanda ya taɓa irin kafa wannan tim ɗin ƙwallon don allah ka je ka zauna in ka taɓa sani ka duba tarihinsa ka ga yadda ya bar duniya a yanzu ai an yi yi a baya ko to ka je ka duba duk wanda ya taba kafa wata kungiya ta kwallo ya ɗauki ɗawainiyan 'ya'yan jama'a da dukiyarsa don a yi kwallo ka bi bayan tarihinsa ka bi bayan yadda ya bar duniya wannan sunar Allah ce ba ta canzawa ba a taba saba ma Allah da dukiya ba Allah bai walakata mai dukiyan ba kuma bai kaskantar da shi ba kuma bai sunkuyar da kansa kasa ba wannan sunnar Allah ce kun ji dai gashi nan ana ma karuna nasiha da haka wa asin kama ahsanallahu ilaika ka kyautata yadda Allah ya kyautata maka hal jazaul ihsani illa al-ihsan ay ma jazaul isan illa al Allah ce ai kyautatawa ba ta da sakamako idan ba kyautatawa wala tabjil fasada fil ardi Allah ce karka nemi aiwatar da fasadi da sabon Allah a bayan ƙasa bayan mun maka ni'ima da wannan dukiya inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah bai son masu fasadi idan mutum ya fara fasadi a bayan ƙasa Allah kan walakanta shi Allah kan tozatar da shi yan uwa mun fahimta yanzu amma karuna nasiha akan dukiyarsa ya taimaki addinin Allah amma karuna nasiha dukiyarsa ya taimaki bayin Allah amma karuna nasiha dukiyarsa kar yayi alfahari da ita amma karuna nasiha dukiyarsa kar yayi amfani da ita wajen fasadi a bayan ƙasa jama'a mun fahimta kasan za ka samu tim ne 'yan kwallo idan sun ga masu ɗan kuɗi kuɗin anguwansu za su yi kwamiti suna kewayawa kansu suna neman taimako a gunsu 'yan iska ko kobo karka ba su karka yadda ka ɗauki kuɗinka ka taimaki ƙungiyar ƙwallo da ita karka ka yadda ka ɗauki dukiyarka ka taimaki yan dirama da ita karka ka yadda ka ɗauki dukiyarka duk abin da Allah ya hana kar ka yadda kai contributing a cikin abu za ta ɓaci maka tsakaninka da Allah za ta ɓaci maka tsakaninka da Allah jama'a mun fahimta to bari ku ji abin da karuna ya ce na'am قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال سيقارون يتي إنما أوتيته على علم عندي يتي an bani wannan dukiyar ne saboda ilimin da nake da shi na sanin harkan kasuwanci saboda aka bai da bukatar nasiyansu bai da bukatar ya karbi abin da suke bashi na gyara jama'a mun fahimta kala sai ya ce musu innama utitu ala ilmin indi ya ce ilimin da nake da shi na sanin harkan kasuwanci wannan ya sa allah ya bani wannan dukiya shine dalilin da ya sa na samu wannan dukiyan jama'a kun fahimta shi dan kasuwa ne wannan ba karuna ba har da yawa daga cikin mutanenmu sukan samu kansu a cikin irin wannan yanayi mutum ya manta ni'imar Allah da Allah ya ni'imtar da shi kaga ya koma yana jingina ni'imomin Allah ma Allah nan ɗalibi zai gama karatu ya zo ya ce don Allah a taya mu addu'a za mu fara jarabawa a taya shi addu'a a roki Allah amma lokacin da ya samu aiki sai dinga lissafin credit da ya ci to ba a so Allah ya ni'imtar da kai wata ni'ima ka jingina ta'asirin wannan ni'iman zuwa ga basirarka ko kwarewarka. yan uwa mun fahimta ƙara sai yace innama utituhu ala ilmin indi yace an bani wannan dukiya ce saboda kwarewa na a sanin harkan kasuwanci jama'a mun fahimta yana daga cikin abin da suka ce mishi kar yayi duk wadda yayi haka ma wata baiwa da Allah ya mishi to ta ɓaci mishi a suratul zumar Allah yake cewa wa idan masal insana durrun da ana ba ku gane wayan bane to ku kwashi iya nan sai kun gane ta قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق لها الذين من قبلهم وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون نعم فأصابهم السيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم السيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين الله يتي وإذا مس الإنسان ضر الله يتي إذا كنت رايوا ya addabi dan adam cututtuka suka addabi dan adam da ana Allah ce sai kama roƙonmu thumma idza kawwalnahu ni'matan minna ai a atainahu ni'imatan minna Allah ya ce idan muka canza mishi halin da yake ciki muka samar mishi da wata ni'ima daga wajen mu inji Allah kada sai ya ce innama utituhu ala il sai ce kwarewa ta zakakuranci na ya sa na samu wannan abin jama'a muna ji ko kun ga irin abin da karu ne ya faɗa kenan wa idan masal insana durrun Allah ya ce idan kuncin rayuwa tsanani da cututtuka suka addabi dan adam da ana Allah ya ce sai ya kama roƙon mu thumma idza kawwalnahu ni'matan minna Allah ya ce in muka canza mishi da wata ni'ima daga wajenmu, mu idza kawwalnahu ni'matan minna bayi da jari sai muka bashi jari inji Allah kawwalnahu ni'matan minna bayi da aiki sai muka ba shi aiki in ji Allah kawwalnahu ni'matan minna bayi da shago Allah ce sai muka ba shi shago kala sai ya ce innama utituhu ala ilmin ƙwarewa na da zakakuranci na yasa na samu wannan ni'ima jama'a mun eh, ji abin da Allah ya faɗa ma wa'ansu daga cikin bayi eh kun ga yayi daidai da abin da ƙaru ne ya faɗa bal hiya fitnatun Allah ya ce a'a fitina ce jarraba ce abinda muka baka a hannunkan Allah ya ce jarraba ce walakin na aktharahum la ya'lamun Allah ya ce mafiya yawan mutane ba san haka ba sai Allah ya ce qad qala allazina min qablihim Allah ya ce ai waɗanda suka gabace su su ma sun faɗi irin wannan magana din ba ga gashi karuna ma ya faɗa ba kadi kala allazina min qablihim Allah ya ce ai waɗanda suka gabace su su ma sun faɗi irin waɗannan irin waɗannan miyagun maganganu fa asabahum sayyi'atu ma kasabu ai jaza'u ma kasabu Allah ce sai sakamakon abinda suka aikata na jingina ni'imar Allah zuwa ga dabarbarunsu Allah ce sai mummunan sakamako sai ya same su ina jama'a mun ji wannan dalilin Allah ya sa ya ce fa asabahum sayyi'atu ma kasabu sai suka ga mummunan sakamako don me yasa sun ce ga ni'imar Allah ƙwarewarsu su ta sa suka samu na zalamu mumin haula Allah ya ce kuma waɗanda suka yi zalunci daga cikin waɗannan mutanen al'ummanka sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu Allah ya ce su ma mummunan sakamakon abinda suka aikata na kore ni'imar Allah daga Allah Allah ya ce zai same su wa ma hum bi mu'jizin Allah ya ce kuma su ba masu gagaran Allah bane jama'a mun fahimta fa asabahum sayyi'atu ma kasabu shine Allah sai ya talafar da wannan dukiyar kuma ta zama musu nadama a bayan sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to kun ji abin da karu ne ce kenan kare yace innama utituhu ala ilmin indi ya ce ilimina ga sanin harkar kasuwanci ilimina na sanin tattalin arziki shi yasa na tara wannan dukiya Allah sai ce a walam ya alam أن الله قد min من min من man huwa هو أشد منه Allah ya ce ƙaruna bai sani ba ne kafin shi mun halakar da al'ummomi da yawa man huwa ashaddu min hukuwa wadda suka fi shi karfi. irin karfin jiki wa aksaru jam'an waɗanda suka fi shi karfin tattalin arziki Allah ce na bai sani ba akwai waɗanda muka halakar kafin shi wadda muka ba su dukiya da karfin jiki Allah ce bai sani ba ne ma'ana dai jama'a duk wanda ya ɗauki wannan salo Allah zai talafar da dukiyan Allah kuma zai halakar da shi yan uwa muna fahimta yanzu duk karatun abin da yake naɗe maka shine ga irin nasihar da aka ma karuna ga irin kalmomin da suka faɗa to ƙarshe idan aka halakar da karuna sai a ce maka waɗannan maganganu da ya yi, waɗannan jiji da kai da ya yi, su ne sanadiyar da aka halakar da shi kuma duk wanda ya bi layinsa hanyar da abin da zai faru da shi akan wannan hanyar kenan yan uwa muna fahimta ko Allah ya ce akwai waɗanda suka gabace shi Allah ya ce sun fi shi ƙarfin jiki sun fi shi ƙarfin tattalin arziki Allah ya ce kuma mun halakar da su Allah ya ce alam ya alam awalam ya alam shin karuna bai sani ba annallaha a halaka min qablihi min alquruni ay min alumami Allah ce mun halakar da al'ummomi kafin sa man huwa ashaddu minhu al'ummomin da sun fi shi karfi wa aksaru jam'an sun fi shi tarin dukiya Allah ya ce wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun Allah ce in za mu halakar da mujrimai ai ba mu tsayawa tambayan menene masu kai in kai kawai lokacin da za a talafar da kai lokacin da za a halakar da kai Allah ce halakar ce kawai za ta zo ba za a tsaya bayan kayi inadi kayi alfahari ka mai da ni'imar Allah ba ni'imar Allah ba Allah ce kuma a sake tambayan ka me kai kafin a azaba ta biyo ta kanka yan uwa duka mun fahimta yanzu dai karuna dan uwa ne na annabi Musa mm. kuma na cikin jama'ar annabi Musa fara walakanta annabi musa da waɗanda suka yi imani da annabi musa mutanen annabi musa waɗanda suka yi imani da allah suka zo suka samu ƙaruna suka mishi nasihohi kamar haka abu na farko suka ce ma ƙaruna ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damar da allah ya baka ta dukiya ka nemi gidan lahira da ita jama'a ina mun ji ka yi ƙoƙari abinda allah ya baka na dukiya ka nemi gidan lahira da ita abu na biyu kar ka yi alfahari kar ka yi fariya da abin da Allah ya baka abu na uku ka taimaka ma bayin Allah yadda Allah kai ma ya kyautata maka bayin Allah ka kyautata musu abu na gaba kar ka yi amfani da dukiyarka ka yi fasadi a bayan ƙasa duka waɗannan nasihohi babu guda ɗaya da ƙaru ne ya karɓa sai ce shi dukiyarsa ma wato dabarbarunsa na hanyar sanin yadda ake kasuwanci ya sa ya same su jama'a ina dai kun ji nasihar da aka yi wa karuna ce maka aka yi dukiyarka ka taimaki addini wannan shine abu na farko da gaya wa karuna abu na biyu dukiyarka ka taimaki bayin allah abu na uku dukiyarka karka yi alfahari da ita abu na hudu dukiyarka karka yadda ka yi amfani da ita wajen ka saba ma Allah jama'a duk wadda dukiyarsa ta fada ɗayan hudun nan wallahi sai ta bare mishi wallahi tallahi sai ta ɓaci wallahi tallahi sai ta ɓaci duk wadda ya taskance dukiyarsa ya ƙiya taimaki addinin Allah duk wadda ya taskance dukiyarsa ya ƙiya taimaki bayin Allah duk wadda ya taskance dukiyarsa ya yi alfahari da ita saboda wadata da wadda ya amfani da dukiyarsa ya saba ma Allah wallahi tallahi sai ta ɓaci anan rayuwar duniya kuma ka bi tarihi ba a taɓa yin wadda ya kai labari ba wallahi ba a taɓa yi ba to sai Allah ya ce فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون الله يتي فكرج على قومه في زينته قارونا سيفتو cikin mutanensa Allah ya ce ya caba ado da kwalliya irin na masu arziki katada ya ce mutum saba'in suke binsa a baya saba'in suke tafiya gaba gare shi ana tafiya ana fadanci ga masu dawakai ga masu ga masu ga masu kala-kala fakaraja ala ƙaumihi fi zinatihi ya fito cikin mutanensa ya taba ado ƙarar lazina yuridunar hayatar duniya sai waɗanda suke son duniya da suka ga ƙaruna sai suka ce ya laita lana mithla ma ya ƙarunu kaitonmu ina da a ce muna da kwatankwacin irin abin da ƙaruna yake da shi innahu lazu hazin azim lalle karuna yana daga cikin masu manyan rabo a rayuwar duniya yana daga cikin masu manyan rabo Allah ya ɗaukake shi Allah ya mishi gata kasan ka mutane muske idan an ga mutumin da yake samun kuɗi ta hanyar haramun to shi ma abin ado ne har murna ake mishi idan ya samu wajen da zai nemi jahannama da shi murna ake mishi idan yana cin halal ɗinsa to nan kuma a lokacin ne bai samu waje mai kyau ba haka ne kuma haka haka ne mala haka ne to karuna da ya fito suka gan shi da kaya suka ganshi da abin hawa suka ganshi a cikin ado ƙalar lazina yuridun alhayatar duniya sai waɗanda damuwarsu rayuwar duniya sai suka ce ya laita lana misla ma'uti ya ƙarun suka ce kai mu ina damu ma muna da kwatankwacin abin da ƙaruna ke da shi innahu lazu hazin azin lalle ƙaruna yana daga cikin masu babbar rabo a rayuwar duniya ya rabauta ya rabauta Allah ya ce wa ƙalar lazina utul ilma sai waɗanda aka ba su ilimi malamansu sai suka ce musu kun kai wailakum kaitonku sawabullahi khairun liman amina liman amana wa amila saliha sakamakon da Allah zai baku idan kun je alkiyama shine mafi alkhairi ga wanda yayi imani kuma yake aikin kwarai yan uwa kun fahimta malamin su suna jin suna wannan magana sai suka kwabe su suka ce musu kun kai kaitonku thawabul lahi khairul liman amana wa Amina saliha sakamakon da Allah zai muku na riko da addini da kuka yi in kun koma zuwa ga Allah shine mafi alkhairi ga wanda yayi imani yake aikin kwarai wa ma yulaqaha wa la yulaqaha illa sabirun sannan ba wadda ake riskar da su da wancan matsayi na haƙuri akan addini da kuma bin Allah imani da aiki mai kyau sai waɗanda Allah ya ba su haƙuri su ne ake riskar da su zuwa ga tsayuwa akan kafansu amma wadda ba a riskar da su zuwa ga wannan alkhairin ba su fita suke suna fafutukan yayi su ma da su nemo dukiya irin ta karuna jama'a mun ji dama in ka ji ana maganan malami mai aiki da karatunsa kenan eh to kaji Allah ya ce wa qala allazina utul ilma sai waɗanda aka ba su ilimi malamansu sai suka ce musu wailakum kaitonku lahi khairun sakamakon da Allah zai muku akan imani da aikin kwarai shine mafi alkhairi gare ku liman amana ga wanda yi imani wa amila salihan ya yi aikin kwarai wala yulqaha illa sabirun ba wanda ake riskar da su zuwa ga wannan matsayi sai waɗanda Allah ya ba su hakuri da juriya Allah ya samu a cikin su malamin su suka ce musu wannan ba abin burgewa ba ne dukiyar da za a yi fada da addini ba dukiyar burgewa ba ce dukiyar sata ba dukiyar burgewa ba ce malamin su suka ce ku yi haƙuri ku ci gaba da riko da imaninku da aiki na kwarai sakamakon da Allah zai muku shine mafi alkhairi yanzu maganar ta wuce ko ba ta wuce ba ta wuce ta wuce

da dukiyarsa annabi ya ce Allah ya ce ya tafi fakasabna bihi wa bidari arba yan uwa amma dai ina kun ji abin da karu ne yi kun ji dai abin da aka gaya mu sheki to gashi yanzu Allah ya hukunci don an mishi nasiha an mishi nasiha talalan Allah kuma babu wadda ya san iyakacinsu in ba Allah ba idan kai ba kispe ka aka yi ba kai ma akwai hanyar da za a biyar da kai ga dai nasihohi da aka ma karuna to yau jama'a kun ji ga kuma abin da ya samu karuna wallahi karuna hatta karuwai yana ɗaukan su, zo su ci mutuncin annabi musa babu walakanci da bai annabi musa babu walakanci da bai sa an yi wadda suka yi imani da annabi musa ba amma dai kun ga yanzu ga shi an zo ƙarshe an zo ƙarshe kisfe shi a cikin ƙasa allah yi Shi ne a suratul ankabut allah ce wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم الله أكبر من أغرقنا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يتي وقارون وفرعون وهامان الله يتي كون قارون شيني wadda muke darasi akan وفرعون wa hamana Allah ya ce walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat hakika annabi Musa ya je musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi suka yi girman kai wajen karɓan gaskiya a bayan ƙasa Allah ya ce fama kanu sabiqin Allah ce ba su tsere mana ba fa kullan akhazna bi dhanbihi ay kullu wahidin minhum akhazna bi dhanbihi bi ba'un in ba'u sababiyya ce bi sababi dhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba adawa wa minhum man akazathu sayhatu samudawa wa minhum man kasafna bihil arda karuna wa minhum man agarakana fir'auna da hamana Allah ce kuwa mun biyar da shi ta hanyar aikinsa karuna Allah ce mun kisfe shi a cikin ƙasa wa ma kana Allahu liyazlimakum Allah ce ba na musu aka don in zalunce su bane walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ce su suka zalunci kansu Allah ya ce fa kasafna bihi wa bidarihi al-arda sai muka kisfe karuna da gidansa a cikin ƙasa Allah ya ce fama kana lahu min fi'atin yansurunahu kuma ya zam babu waɗansu jama'a da za su taimake shi lokacin da za mu halakar da shi wa makana minal muntasirin kuma ya zama shi baya daga cikin waɗanda suka iya taimaka wa kansu da kansu Allah ce lokacin da muka farwa karuna ba wadda suka kawo mishi ɗauki Allah ya ce kuma shi karuna ya gagara taimaka wa kansa da kansa in ji Allah jama'a mun je da kai da karuna kuma mun ji ayyukan karuna babu wani wanda zai ɗauki wannan tafarkin wallahi face makomansa irin makoman karuna eh face makomansa irin makoman karuna to sai Allah ya ce وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا الله أكبر والعاقبة للمتقين الله أكبر من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون الله يتي وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون الله يتي سيغاش أمواي غري waɗannan da suka yi fatan matsayin ƙaruna a jiya allah ce suna cewa wai ka annallaha ya busu rizqa liman ya sha'u min ibadihi wa kadir suka ce o ashe haka Allah ke shimfiɗa arziki ma wadda yake so daga cikin bayinsa ya kuntata ma wadda yake so a lokacin da yake so ma'ana haka Allah ke shimfiɗa arziki ma wadda yake so daga cikin bayi kuma ya kame ta lokacin da yake so sun ga yadda aka yi kuɗi suka zo suka waye gari babu kuɗi babu mai kuɗi babu alaman kuɗi kudin karuna ko gado ba a samu ba ko gadon kudin ba a samu ba Allah ya ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ya yaqulun sai ga waɗanda jiya suke fatar matsayin karuna ba suna ta ya laita lana mislama ute karun ba kai mu ina damu ma a ce muna da wadata irin na karuna Allah ya ce to da su suka musu fada sai ga shi yau an wayi gari suna cewa wai ka annallaha ya busutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir haka Allah ke shimfida arziki malala ma wanda yake so ya kame lokacin da yake so laula amanna Allahu alaina lakasafa bina suka ce idan ba don Allah ya mana baiwa ya mana gata ya taimake mu da waɗannan malaman arzikin ba lakasafa bina wallahi da Allah ma ya kisbe da mu suka ce mun samu taimako mun samu ɗauki mun samu gudumawa daga malaman nan da suka mana fada suka nuna mana kiyamar mu ita ce makomar mu matabbaciya suka ce in ba don haka ba da da aka zo kisbe karuna da an hada da mu wai ka annahu la yuflihul kafirun kuma tabbas kafirai ba sa rabauta har abada duk wanda ya kafirce ma Allah yi butulci ma Allah yi samun rabo har abadan abada yan uwa mun ji karshen karuna da dukiyar karuna ita dukiya wannan alkawari ne na Allah idan ta ɗauki sifa ɗaya daga cikin waɗannan sifofi to babu yadda za a yi ta yi albarka bayin Allah wannan sunnar Allah ce tabbatacciya dukiya idan ta ɗauki sifa ɗaya daga cikin waɗannan sifofi da muka karanta ba za ta yi albarka ba ba za ka ji daɗin dukiyar ba sifar farko shine a taskance dukiyar daga barin taimaka ma addinin Allah a taskance dukiyar daga barin taimaka ma addinin Allah abu na biyu a taskance dukiyar daga taimaka ma bayin Allah abu na uku dukiyar a yi alfahari da ita da takama kasan wani saboda allah ya bashi duniya ko zalunci ne sai ya ce a je a yi ka yi duk abin da za ka yi haka ne ko ba ba haka ne har 'yan siyasa suna yi eh a zo zaɓe su ce ko ana so ko ba a so ko da a ƙare yalla babu wani karewa da da yi. ba za a kare ba amma za ta ɓaci maka haka ne a kashe mutum ashirin a kashe jama'a babu ruwansa babu ruwansa musulmi ya mutu allahu akbar abu na hudu ka yi amfani da dukiyar a saba ma Allah jama'a kowane ɗaya daga cikin hudun nan ya shafi dukiyarka za ta zama maka nadama wannan alkawari ne na Allah akan dukiya alkawari ne na Allah akan dukiya wannan yasa ya yi ta kira a cikin alkur'ani ku taimaka ma addini ku taimaka ma addini ku taimaka ma addini yayi ta kira a cikin alkur'ani ku taimaka wa miskinai ku taimaka wa fakirai ku taimaka wa miskinai ku taimaka wa fakirai yayi ta kira a cikin alkur'ani kar ku yada fasadi a bayan kasa kar ku yada fasadi a bayan kasa yayi ta kira a qur'ani kar ku dinga alfahari da abin da na baku saboda kowane ɗaya daga ciki yana tawaye dukiya yana fitar da albarkan dukiya yakan ja hasara wa mai dukiya da kuma nadama a ranar alkiyama Allah sai ya ce tilka darul akiratu Allah ce kun ganta can gidan lahira aluha. Allah ce mun yi tanadinta ne lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada mun yi tanadinta ne ga waɗanda ba su da bukatan kama karya a bayan ƙasa jama'a mun gane ko alladina la yuriduna uluwan fil ardi eh, ba su da nufin suka suna taka bayin Allah ba su da nufin suka suna walakanta bayin Allah ba su da nufin suka suna walakanta bayin Allah ba su da nufin suka suna cutar da bayin Allah to Allah ya ce gidan lahira ina ne gidan lahira aljanna tilka darul akira Allah ya ce ita gidan lahira na ja'aluha mun sanya ta ne mun yi tanadinta ne lillazina la yuriduna uluwan fil ardi ai takabburan fil ardi ga wadda bayi so ya zama jabberi a bayan ƙasa Allah ce mun yi tanadin aljanna ne don shi wala fasada waɗanda ba su son barna a bayan ƙasa eh wala fasada wal aqibatu lil muttaqin Allah ce ƙarshe mai kyau nagartaccen ƙarshe Allah ce yana ga masu tsoron Allah yan uwa mun ji wal aqibatu lil muttaqin Allah ce kyakkyawan ƙarshe nagartaccen ƙarshe Allah ya ce yana ga masu tsoron Allah Allah ya samu a cikin su man ja'a bil hasanati falahu khairun minha Allah ce duk wanda ya zo filin alkiyama da kyakkyawan aiki Allah ya ce yana da mafi alkhairin abin da ya aikata domin man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha Allah ce da ya zo da alkhairi mu ninka mishi goma wa man jaa bi sayyi'ati wanda zo kuma da laifi ya zo da mummunan aiki fala na alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun Allah ce ba mu saka mu waɗanda suka aikata mummunan aiki sai gwargwadon abin da suka aikata ba za a daɗa musu ba ba za a zalunce su ba abin da ka aikata Allah ce shi za a saka maka in kai kyakkyawan aiki Allah ce za a ninninka maka shi zuwa ganin ki goma Allah ya samu dace wannan shine karshen wannan kisa yan uwa abin da muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure Allah ya fi mana Allah ya albarkace mu Allah ya sa kuma abubuwan da muke karanta su zama wa'azi gare mu Allah ya sa su amfani mu duniya da lahira Allah ya datar da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 0 60 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi